Masu sauraro barka da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A yau ake sa ran Majalisar Dattawan Najeriya za ta tantance Dr. Mariya Mahmud Bunkure a matsayin minista daga jihar Kano. Maye gurbin sunan Dr. Maryam Shati da Dr. Mariya Mahmud Bankure daga jihar Kano ɗaya ne daga cikin abin da ya sanya 'yan Najeriya musaya ra'ayi dangane da jerin sunayen da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya miƙa wa Majalisar Tarayyar Najeriya a matsayin waɗanda yake son su zama ministoci a gwamnatinsa. Shin a Kano ne kaɗai aka samu abin da ya zo wa 'yan Najeriya da ba zata? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu. Abokin aikinmu Sani Ibrahim Baki daga jihar Kano ya mana bayanin gaskiyar dalilin da suka sa aka cire sunan Maryam Shati daga jerin sunayen ministocin da aka tura majalisa domin tantancewa. Uh, asalin abin da ya faru idan za a iya tunawa ranar Laraba shugaban ƙasa Bola Tinubu ya aike da sunan mutum goma sha tara da nufin naɗa su a matsayin ministoci ari a kan sunayen da ya fara aiki wa majalisa a farkon makon. To sai dai daga cikin sunayen da ya aiki akwai sunan ɗaya daga cikin wanda ya naɗa mai suna Maryam sheti wacce ya naɗa daga nan jihar Kano. To sai dai tun bayan naɗa ta naɗa na ta yi ta jawo cici ci musamman a kafafen sada zumunta na zamani inda wasu daga dama suke cewa ba su ma santa ba wasu kuma suna ta mamakin taya aka yi har ta samu wannan matsayin saboda ba ta cikin mutanen da a baya ma aka yi ta harsashen cewa tinubu zai iya naɗawa mukamin minista daga nan jihar kano kwatsam sai wata wasiƙa ta fito daga fadar shugaban ƙasa inda yanke shawarar cewa ya janye sunanta sannan kuma ya maye gurbinta da wata mai suna dr mariya mahmud bunkure wacce tsohuwar kwamishina ce a ma'aikatar ilimi mai zurfi zamanin da eh, shi shugaban apc na yanzu abdullahi umar ganduje yake mukamin gwamnan jihar kano to amma ko a wata hira da ya yi da manema labarai inda ya ce gaskiya kusan cece kusan da aka yi ta yi a kafafen sada zumunta na zamani shi ne har ya jawo hankalin shugaban ƙasa inna shi tinubu ya kira shi ya tambaye shi yaya aka yi ga ana wannan ce ku ce dama wannan sunan ba daga gurin ku ya fito ba ice shi gaskiya ba daga gurin su ya fito ba to shi ne sai ya tambaye shi a kasanta ne sosai ganduje shi kuma ce ishe da wata na gaskiya ba wani sosai ba bai santa ba sosai to shi ne sai sakamakon wannan cece kucin a cewa gandu da shi sai tinubu yanke shawarar cewa bari ya canza ta kawai so ne ya sa ganduje ya kawo wani sunan shi kuma sai ganduje ya ba da shawarar cewa to tun da an di ya ce mace yake so ya naɗa daga jihar kano a matsayin kujera ta biyu banda ta ɗayan da aka ba sai ya ce to kenan ya ba da sunan ita dr mariya saboda shi a cewa ganduje at least ya yi aiki da ita a baya ya san ta. so wannan shine asalin abin da ya faru daga jihar kano kuma mun leka jihar gombe arewa maso gabashin najeriya lura da cewa an samu musayar ra'ayi ma a can sunana dokta ababen silika malami ne a jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashiri a nan jihar gombe to maganar sunayen ministoci waɗanda shugaban ƙasa ya tura musamman daga na gombe gaskiya abun ya zo mutane da mamaki da kuma al'ajabi saboda abu ne wanda ba a yi tsammani ba kwata-kwata idan muka duba shi wanda aka tura sunan shi tsohon sanata sa'idu amir alkali ba, ba mutum ne wanda sananne ne saboda ya yi sanata abin da ya sa fitowar sunan shi ya ba mutane al'ajabi sosai shine ba a ma taɓa tsammani ba a kuma sa a lissafi ba dalili shine na farko tukunna akwai waɗanda ake maganin kamar su mutane ne na hannun daman tinubu sosai su aka fi tsammatawa to kwata-kwata sunan shi tsohon sanata bai zo ba ba a sa shi a lissafi ba ba a taɓa tunaninsa ba kawai kwatsam sai aka ga sunayen shi to ba sunan ne yake damun mutane ko ba mutane mamaki ba abin da ya damu mutane shine ana ganin kamar an zaɓe shi har sau uku ma bai iya ba mutane kyakkyawan wakilci ba kuma ba a ga abin da ake tsammani a wurin shi ba illa dai abin da muka sani kawai da suke rabon tituna a motoci da mashina da ba shine damuwar mutane ba to sai ake tunani yanzu kamar ya zai iya rike ma'aikata guda ta gwamnatin tarayya da irin wakilci da ake kamar bai iya ba mutane ba kuma har a cimma nasara yayi abin da ake bukata Dr. Baba Yasala kenan daga jihar Gombe da bayanin yadda suka ji da ambatar sunan alkali Ahmad Sa'idu a matsayin minista daga jihar. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Filato. Sunana Comrade Luka Pampe Yakubu a ƙashin gaskiya dai ganin sunan tsohon gwamnar jihar plateau kan sunaye wanda shi shugaban ƙasa ya aika wa majalisar da dattajai na abuja ya zama wani abun mamaki ne a wurin amma kamar yadda aka ake ta sokaci sai ga farkon a wannan list da aka tura ma national assembly na ministoci sai ba a ga sunan shi a ciki ba sai mutane suka ce to ai tunda ma ya ratsa matsayinsa na senator lokacin da ya yi neman senator to ma maganan secretary na na na na, na tarayya ma da ya zai ratsa sai mutane suna ganin zai zama abun mamaki ne ma a ce ya samu A sunan shi a cikin ministoci na shi shugaban ƙasa. To da aka zo aka tura wannan uh, list na farko ba a ga sunan shi ba, akwai mutane dai yawan da suka ce dai ma ba zai samu komai ba, kamun aka zo aka tura na biyu sai aka ga sunan shi. Wato zancen maganan ita ce a ganin sunan shi tsohon gwamnan jihar Plateau a kan cikin ministoci ya zama abun mamaki ne a gurin mutane uh, sosai. So ina ganin a nawa ra'ayin A samun shi a cikin wannan sunayen ministocin gare da mutane diyawa a jihar plateau ya zama abun mamaki a cikin nashi jam'iyyar apc ma akwai tsokacin da ake ta yi cewa ma ana ganin ba sunan shi ne kamata ya tafi gurin ba domin akwai sunaye irin na tsohon shi kwamishinan shari'a na jihar plateau wato farfeso CJ Dakas wanda ko ana ganin in ma za a samo irin wa'annan to ba shi tsohon gwamnan jihar Plateau bane sai gashi kuma an zo su din kuma aka sauke su sai sunan shi ne ya tafi so a nawa ganin duk wayannan abubuwan da suka faru ya zo ne dai da mamaki a jihar Plateau ma mutane jiyawa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidaje rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto a kan mita 95.5, da Haɗin Kai FM a kan mita 108 a Maiduguri, jihar Borno. sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu 'yan Najeriya da bayanan yadda suka ji bayan an bayyana sunayen ministoci da suka fito daga jihohinsu. Na tattauna da Dr. Kabir Sa'id Sofi, masani kuma mai sharhi akan harkokin siyasa da mulki. Eto, eh um, kamar dai bayan sakin sunayen akwai mutane da suka nuna cewa sun zaci su ga wasu sunaye a ciki ba su gansu ba musamman a shi list ɗin farko da aka tura amma dai suka kara jira su ga ko za su fito a na biyu kuma ba su gansu ba ala misali tsohon ministan kwadago na kasa a festus kiyamu mutane sun ɗauka cewa za su gan shi a cikin list ɗin farko bai fito ba suka zaci za su gan a na biyu bai fito ba to wannan ya ba mutane mamaki sosai kuma aka yi ta cece kuce Ah, watakila wasu ma suna ganin ko saboda ah, wato karajin da na femi fani kayode da sauransu da aka rika ji ake ta tunanin ko za a ga sunayensu to rashin ganin sunayensu din ya sa mutane sun nuna mamaki ah, duk da dai daga baya sunan shi festus kiyama ya fito a gyaran da aka yi na shi sunayen da aka mika na kashi na biyu a kashi na farko 'yan najeriya sun nuna musamman kamar a jihar kano da kuma waɗanda suke bibiyar kafafen sadarwa na social media sun nuna mamakin ganin sunan matashiya a ciki a maraimin shati wanda kuma shi ma ɗin da ya daga baya watakila saboda abubuwan da suka faru ko na mamakin ko kuma na siyasa da ta kasance watakila daga jihar da kuma a matakin ƙasa a yasa aka soya sunanta ɗin amma duk da haka ni dai a nawa ɓangaren ban yi mamaki ba saboda yawanci abu ne na siyasa kuma yawanci dukkanin mutanen da aka tura an tura da takardunsu da kai da bayanansu kuma an ka duba sai kaga su kusan za su iya hmm. har jihohin da aka nuna mamaki din ni dai a nawa bangaren ba ni da mamaki sai dai watakila wa'anda ban gani din bane ma a ciki shi ne waɗanda abin da ni ya fi bani mamaki ba waɗanda suka fito ba duk da dai dama akwai jihohin da ake ganin kamar ana an rasa waye za a ɗauka waye za a bari kamar misali jihar zamfara inda take da manya guda kusan uku ko hudu da ake ganin an rasa waye za a dauka a ciki saboda aka fitowar kamar shi Bello Matawalle ya sa ake ganin to sauran waɗanda ake sa rai mutum biyun su kuma yaya menene ya faru ba su fito din ba da sauransu amma dai ba wani babban wani abin mamaki tunda abu ne na siyasa kuma dukkaninsu da aka tura akwai dalilan da yasa aka tura su ko dai ganin za su iya ko kuma wata cancanta su ko kuma wato kamar yadda suka ba da gudunmawa wajen kaiwa ga nasara. Ya kake gani waɗannan ministoci da aka bayyana sunansu idan Allah ya kaddare suka zama ministoci, kana ganin mm. wannan dambarwa da aka yi zai shafi harkokin gudanar da ayyukansu ko kuma za su yi aiki yadda ya kamata? To, watakila wasu su kamar yadda aka rika wato nuna ba za su iya ɗin ba, ko kuma nuna mamakin ba za su iya yin abun ba. to za mu iya cewa na iya sarewa wasu su guya amma dai a ni a tunani na din duk inda aka ganka aka gagajiya waka ko ake tunanin ba za ka iya ba to watakila dama ce aka baka na ka yi kokarin ganin wato ka ba mara kunya dukkan wanda ya ci ba za ka iya ba to kai sai ka yi kokari ka ga ka mai da abin ya zama maka alheri ka yi kokarin nuna masa cewa to lalle za ka iya amma dai ban yi tsammanin mutanen da aka dan an nuna ko ba za ka iya ba ko an nuna mamakin ganinka ban yi tsammanin wannan zai iya sa mutum ya gaza ba hasali ma kamata ya a ce ya zama dama ce ta mutum ya yi ƙoƙarin wato ba da kunya ko kuma ya yi ƙoƙarin fitar da kansa daga tsammanin da ake masa na gajiyawa. To amma yaya kake ganin zubin nasu an zuba waɗanda za su iya kawo canji wa Najeriya musamman ka lura da abubuwan da 'yan Najeriya suke ta fatan su ga an samu daga ɓangaren ministoci? Gaskiya ba dukansu ba. Za mu iya cewa an kwaɓa abubuwa. Akwai waɗanda suke dama can ana sa ran ganin su kuma mutane sun yarda da goge wasu da iya wasu. Akwai kuma waɗanda watakila ganin cewa ko a baya ba su iya yin wani abin kirki ba a matakin da bai kai na ƙasa ba ma. wasu ake ganin cewa ba lalle ne a wannan matakin su yi abin da za su yi ba da haka gaskiya za mu iya cewa an gwamutsa da waɗanda su ake musu kyakkyawan zato da kuma waɗanda ake ganin cewa ba lalle su iya ba da haka ba mu san dai ya za ta kaya ba amma dai zubin wato kamar ba a gama tajewa an tsefe ba a wasu guraren mun zaci za a ba mu mamaki a fitar da waɗanda suka fi waɗanda aka fito da su na nagarta. Masu sauraro da wannan bayani na Dr. Kabir Sa'id Sufi masanin kimiyyar siyasa shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haduwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu mu da abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da Nana Khadija Ibrahim Muhammad. Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.